Babban hafsan sojojin Najeriya ya ce tattaunawa ba ta cikin tsarin yaƙi da ta'addanci a ƙasar nan. Shirin sadarwa na na'urorin zamani za ya samar wa Najeriya kudaden shiga sama da dala biliyan ɗaya. gwamnatin tarayyar najeriya tana burin samun naira tiriliyan ɗaya daga harajin hada-hadar kuɗaɗe a asusun bankuna a labarun kasuwanci da masana'antu kuwa gwamnatin tarayya ta ƙara farashin man fetur zuwa naira 143.80 a labarin ƙasashen ƙetare kuwa sama da 'yan najeriya dubu uku aka kora daga ƙasar amurka a dalilin aikata laifuka masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a labarin sbtv sashen hausa tare da ni fatima ibrahim babban hafsan sojojin najeriya lieutenant general tukur buratai ya ce tattaunawa ba ta cikin tsarin soja na yaƙi da ayyukan ta'addanci da suka addabi yankin arewa maso yammacin ƙasar nan general buratai ya bayyana haka ne a wani taro da ya yi da manema labarai a wani sansanin soja a yankin karamar hukumar mulki ta faskari ta jihar katsina a cikin shirye-shiryen bikin zagayowar ranar sojoji ta wannan shekara. The theme for this year's celebration is Nigeria's territorial defense and sovereignty, imperatives for Nigerian armies sustained training and operations. This theme has been carefully selected to showcase the Nigerian Army's capabilities and contributions towards the defense of the territorial integrity and sovereignty of our, Niger- of our country, Nigeria. janar buratai ya bayyana shirin sulhu da wasu gwamnonin arewa suka yi da 'yan bindiga a matsayin siyasa ce kawai ya kara da cewa babban manufar rundunar sojojin najeriya shine yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda da ke kai hare-hare ga mutanen da ba su ji ba ba su gani ba uh, everybody to support the process for the restoration of peace and handling this uh, insecurity across our country. Whether I'm um, disposed to dialogue, well, as far as I'm concerned, I'm not disposed to dialogue. When I remove my uniform, then I can say that yes, we will go for dialogue. But for now, is the military option. If uh, the civil authorities at, whatever level decide to go for dialogue, then uh, we have no option but to support them to also do the dialogue. But as far as, as the army is concerned, the Nigerian army is concerned, For now, dialogue is not an option for us and it's not on our table. It's absolutely a political decision. Wakilinmu Ɗahiru Sama'ila Mafara wanda ya halarci wannan taro ya bayyana cewa rundunar sojan ta kuma raba kayan tallafi ga mabukata a garin faskare kuma za ta raba waɗannan kayayyaki a jihohi 36 na tarayyar ƙasar nan da kuma yankin babban birnin abuja This press briefing signals the commencement of the Nigerian Army Day celebration for the year 2020. It will be followed subsequently by my media engagement with editors of selected media establishments across the country. There will also be the airing of Operation Last Dance, which is a film on the activities of the Nigerian Army. Additionally, as part of Nigerian Army's corporate social responsibilities, there will be commissioning of special intervention projects executed in various communities throughout the six political zones of the country. This is done with the view to improving on the existing cordial civil military relations in line with the federal government's efforts at cushioning the effects of the COVID-19 pandemic, the Nigerian Army will be distributing palliatives to vulnerable Nigerians in the 36 states and the federal capital territory concurrently across all formations and units in the country. sauran shiruruwan da aka gabatar a wannan rana sun hada da kaddamar da wasu ayyukan tallafi na musamman da rundunar sojan najeriya take gabatarwa a dukkan yankuna shida na tarayyar najeriya Other activities lined up for the celebration include the commissioning of the completed projects within head division area of responsibility. This is where we are. This year's activities will also feature the Chief of Army Staff's Commandation of a Parade. Therefore, the Nigerian Army Day will transmit to real-time operation was named Exercise Sahel Sanity, which is aimed at curbing banditry and other criminal activities in the Northwest. janar buratai ya kuma yaba wa kokarin manema labarai a fagen wannan yaƙi da ake gudanarwa da 'yan ta'adda a duk Najeriya. We also acknowledge and appreciate the vital role of the media as formidable partners in promoting peace and national development. We will continue to partner with you in this regard. I urge you to give the Nigerian Army Day celebration 2020 the widest coverage and publicity it deserves. wata babbar kotun tarayya da ke zama a birnin abuja ta umarci gwamnatin jihar zamfara da wani mutum mai suna ibrahim bello gusau ma'aikaci a gidan gwamnatin jihar zamfara da kuma wani mai suna sani abdullahi shinkafi da su bayyana a gabanta akan wallafa wani labari a shafukan sada zumunta na batanci da cin zarafi akan wani mutum mai suna sani jiga a cikin labarin waɗanda aka yi karar sun yi kira da a bincika kuma hukunta kamfanin jiga enterprises nigerian limited a akan badakalar wata kwangila ta bogi labarin sun wallafa sani jiga a matsayin wanda ya mallaki wannan kamfani amma takardun shaida daga hukumar rijistan kamfanoni sun nuna ba shi ne ke da mallakar wannan kamfani ba haka kuma waɗanda ake ƙara sun zargi sani jiga da karatar da kudaden al'umma har naira miliyan 800 da cewa za a kawo takin domin amfani ga manoma a kakar noman damina na shekarar 2018 a sanadiyar kariyar tattalin arzikin da annobar corona ta haifar ga harkokin kudade a duk fadin duniya gwamnatin jihar kano a ƙarƙashin jagorancin alhaji abdullahi umar ganduje ta gabatar da wani sabon kasafin kuɗi wanda aka zabtare kashi 30 bisa 100 daga wanda aka gabatar a can baya tun a kwanakin baya ne gwamnatin ta sanar da cewa kasafin kuɗi wanda aka ajiye a kan kudi sama da naira biliyan 200 za a rage shi zuwa naira biliyan 138 wannan ya sa kwamishinan kasafin kudi da tsare-tsare na jihar alhaji nura muhammad ɗan kaɗai ya gabatar da wannan sabon kasafin kuɗin a gaban majalisar zartaswa ta jihar domin su yi nazari da kuma zartas da ƙudurin kafin a aika wa majalisar dokoki da takardun kasafin kudin ministan watsa labarai na kasa alhaji lai muhammad ya ce shirin komawa akan hanyoyin zamani na sadarwa za ya samar wa kasar kudade har sama da naira miliyan daya daga kudaden karbar lasisi da kuma na amfani da na'urorin da kafofin watsa labarai za su bayar alhaji muhammad ya bayyana haka ne a lokacin da yake yi wa manema labarai na fadar gwamnatin karan haske bayan kammala taron kwamitin zartaswa na gwamnatin tarayya a fadar shugaban kasa ta asorok villa a birnin abuja ministan ya kara da cewa wannan shirin za ya samar da guraben aiki har miliyan ɗaya a cikin shekaru uku masu zuwa ta hanyoyin kera akwatunan talabijin shirya fina-finai da kuma tashoshin talabijin na yanar gizo da tallace-tallace da sauransu hukumar hana cin hanci da rashawa ta ƙasa wato icpc ta gurfanar da shugaban hukumar kula tashoshin watsa labarai ta ƙasa nbc modibo kawu a gaban kotu akan tuhumar aikata laifukan yaudara da kuma amfani da karfin mukaminsa wurin azurta kansa an gurfanar da alhaji kawu na tare da wasu guda biyu mr dipo onifade da kuma kamfanin sadarwa na pinnacle communication limited bayan an yi wata karar da suke fuskanta tun a can baya an yi wa karar kwaskarima ne a dalilin mutuwar mr lucky omoluwa wanda yana cikin waɗanda ake tuhuma. mutanen ba su karbi laifinsa ba kwana daya bayan samun rashin jituwa a tsakanin karamin ministan kwadago na kasa da 'yan majalisar dattawa ta kasa majalisar ta umarci da a dakatar da shirin nan na daukar matasa 744 daga dukkan kananan hukumomin mulki na kasar nan majalisar ta bayyana haka ne a cikin wani jawabi na haɗin gwiwa daga mai magana da yawan majalisar dattawa alhaji ajibola basiru da kuma na majalisar wakilai mr benjamin kalu majalisar ta ce ta bayar da wannan umarni ne har sai ma'aikatar da ke kula da wannan shirin ta gabatar da cikakken bayani game da tsarin daukar matasan aiki mai shari'a taiwo taiwo na wata babbar kotun tarayya a birnin abuja ya umarci da a kwace wasu kadarori har guda 48 waɗanda ake zargin mallakar tsohon shugaban asusun inshora na social trust fund mrs ngozi olejemi waɗannan ƙadarorin suna a wurare masu daraja a birnin abuja da jihohin bayelsa enugu edo da delta mrs ngozi wadda ita ce ma'ajiyar kuɗi ta ƙungiyar yakin neman zaɓe na tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan da mataimakinsa na madisambo ta kasance tana ɓuya tun a shekarar 2016 wanda ya sa hukumar hana yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato efcc ta saka ta a mutanen da take nema ruwa a jallo a shekarar 2017 a ranar laraba ne kasar najeriya ta samu adadi mafi yawa da aka samu a rana daya na mutanen da aka tabbatar suna dauke da cutar corona wanda ya kai mutane 790 cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa ta sanar da haka tana cewa wannan ya kawo jimillar masu dauke da cutar zuwa mutane 26,484 daga mutane 25,694 da aka bayar da rahoton sun kamu da cutar a ranar talatar da ta gabata cibiyar ta sanar da cewa mutane 10,152 daga cikin wannan jimillar suka samu waraka daga cutar sai mutane 603 da suka riga mu gidan gaskiya a sanadiyar kamuwa da wannan cuta. ma'aikatar harkar sufurin jiragen sama ta tarayya ta bayar da sanarwar fara zirga-zirgar jiragen sama a cikin gida najeriya wani jawabi daga ma'aikatar ya bayyana cewa za a buɗe filayen tashi da saukar jiragen sama na birnin abuja da lagos ga ranar 8 ga watan yuni na wannan shekarar sai kuma filayen sauka da tashin jiragen sama na birnin kano port harcourt oweri da maiduguri za su fara aiki a ranar 11 ga watan yuni na wannan shekarar ta ashirin sauran filayen jiragen saman za a buɗa su ne a ranar sha biyar ga watan yuni kuma za a takaita zirga-zirgar ne a cikin gida najeriya shugaban kasa muhammadu buhari ya ce shirin nan na kwamitin shugaban kasa wanda aka ɗora wa alhakin fitar da hanyoyin tafiyar da tattalin arzikin kasa mai inganci yana ƙudurin samar da kariya ga matalauta da marasa galihu a kasar nan domin taimaka musu rage raɗaɗin kariyar tattalin arzikin da ya addabi kasar nan da ma duniya baki ɗayanta shugaban ya yi wannan bayani ne ta hanyar hotunan bidiyo a lokacin wani taro na majalisar ɗinkin duniya akan yadda za a kawar da talauci a duk faɗin duniyar nan taron ya gudana ne a hedkwatar majalisar da ke a birnin new york kuma an kaddamar da shirin rage talauci ne a wannan lokaci a ƙarƙashin jagorancin farfesa tijjani muhammad bande shugaban babban majalisa ta majalisar ɗinkin duniya gwamnatin tarayyar najeriya tana hasashen samun kudaden shiga har naira tiriliyan ɗaya daga harajin da ake samu daga hada-hadar kudade a asusun al'umma da ke bankuna daban-daban na kasar nan sakataren gwamnatin tarayya mr boss mustapha ne ya bayyana haka a lokacin wani biki na kaddamar da wani kwamitin na ma'aikatan gwamnatin tarayya akan tantance kudaden kasa da kuma tattara kudaden wannan hada-hadar da aka kwashe shekaru ba a karba ba mr mustapha wanda ya wakilci shugaban kasa muhammadu buhari a wurin wannan bikin ya ce akwai buƙatar samar da ƙarin kudaden shiga ta hanyar karbar waɗannan kudaden waɗanda aka kwashe kusan shekaru ashirin ba a kula da karbar su ba a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa hukumar ƙara da farashin albarkatun man fetur ta ƙasar najeriya pppra ta bayar da sanarwar kara farashin man fetur a tsakanin naira 140 da kobo tamanin zuwa naira 140 da kobo tamanin a kowace lita wata takardar umarni wadda aka fitar a ranar 1 ga watan yuni na shekarar 2020 ta ce hukumar ta shawarci masu gidajen mai da su yi amfani da wannan sabon farashin ma a watan na yuni idan za a iya tunawa a ranar 31 ga watan mayu na shekarar 2020 hukumar ta sanar da jadawalin farashin man a kan kudi naira 121 da kobo 50 zuwa naira 123 da kobo 50 a kowace lita a duk fadin kasar nan a labarin kasashen ƙetare kuwa bayanai daga hukumar kula da tsaron gida ta kasar amurka sun nuna a sanadiyar tsaurara dokokin shige da fice kasar ta koro 'yan asalin ƙasar najeriya 319 waɗanda aka tabbatar sun aikata laifuka daban-daban da suka keta dokokin gwamnatin tarayyar ƙasar ta amurka wannan bayanai daga hukumar samar da tsaron gida ta ƙasar da kuma wasu daga hukumomin shige da fice na hana fasa ƙabri suna nuna cewa a tsakanin shekarar 2003 da ta 2018 daga cikin 'yan najeriya 5,892 da aka dawo da su gida najeriya dubu uku da goma sha tara daga cikin sun aikata wani aikin karfi a kasar sai sauran dubu biyu da dari bakwai da tamanin da uku da ba a kama su da wani laifi ba najeriya ke da kashi goma sha biyar bisa ɗari na 'yan afirka dubu ashirin da kasar da ƙasar amurka ta mayar su na asali ƙarshen labaran kenan da kuka rigaya kuka ji daga na gidan talabijin na standard voice amma kafin na sallama da ku ga bitar kanin labaran babban hafsan sojojin najeriya ya ce tattaunawa ba ta cikin tsarin yaƙi da ta'addanci a ƙasar nan shirin sadarwa na na'urorin zamani za ya samar wa najeriya kudaden shiga sama da dala biliyan ɗaya gwamnatin tarayyar najeriya tana burin samun naira tiriliyan ɗaya daga harajin hada-hadar kudade a asusun bankuna a labarun kasuwanci da masana'antu kuwa gwamnatin tarayya ta ƙara farashin man fetur zuwa naira 143.80 a labarin kasashen ƙetare kuwa sama da 'yan najeriya dubu uku aka kora daga ƙasar amurka a dalilin aikata laifuka a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai alhaji ibrahim garbatuna da kuma shugaban sashen hausa mr lawal sama'ila fatima ibrahim ke ce da kuma kwana lafiya